Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin adama A yau shirin zai fara duba wani ƙorafi kan ofishin mataimaki na musamman kan na kasa sunan shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. sunana sarfil hashim gumel sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu daga cikin shugabannin kungiyar nakasassu da ke nunan rashin gamsuwa kan waɗanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban najeriya kan nakasassu a gaskiyar magana dai tun farko nakasassu a najeriya kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu. Sun shafa shekaru suna yaɗa kamfen ɗin a riƙa shigar da su gwamnati. Har aka samu a majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashe biyar cikin ɗari na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗe mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba ƙarƙashin gwamnatin Bola Ahmad Tinubu. Masu korafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, na cewa waɗanda ake naɗawa na biyan muradin ƙashin kansu ne su bar nakasassu na hamma. Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban kungiyar masu bukata na musamman na Northern Nigeria Disability Forum NNDF. A to abinda yake abinda yake bamu mamaki bisa jagoranci na da kuma sora 'yan uwa masu bukata na musamman ba mun yadda mu fitar da wanda zai wakilce mu a fadar shugaban kasa a matsayin babban mashawarcin shugaban kasa kuma muka yadda muka tura sunan honorable muhammad abba isa domin ya zama mai ba mu shugaban kasa shawara a harkar masu bukata na musamman kuma mun tsammace kafin ya je wannan kujera akwai maganganu da dama wadda muka yi da shi cewa za a sama ma mutane masu bukata na musamman aikin yi za a sama ma mutane masu bukata na musamman kamar scholarship ma'ana tallafin karo eh, karatu za a kuma magance wannan yawan barace-baracen da ake sayi a kan titi wanda a yanzu eh, da muke magana shugaban kasa zai cika shekara ɗaya a ofis ɗin shi. A gwamnatocin da aka yi a baya an samu gwamnati kamar misali na tsohon kasar Buhari ya samar da doka na masu bukata na musamman a dokar kuma ya ce lalle a ba da kashi biyar cikin ɗari a duk wasu mukamin da za a bayar to shi wannan Muhammad Abba honorable Muhammad Abba mun yi magana da shi ce in Allah ya sa ya tafi ya samu wannan kujera sai kokari ya tabbatar da cewa wannan doka na kashi biyar ya samu a eh, Yarima Suleiman faɗa mana kace kun yi yarjejeniya da shi Muhammad Abba Isa na'am mun yi yarjejeniya da shi mun tattauna da shi sosai kafin nan ni in ɗauki takarda na ofis ɗina a matsayina na shugaban ƙungiya na Northern Nigeria Disability Forum ma'ana ƙungiyar masu bukatu na musamman a arewacin Najeriya cewa an taɓa wannan kujeran a baya amma kujeran ya gagara magance abin da ake son a yi shekara takwas da ni da shi muna yawan korafin cewa wanda aka ba shi wannan kujeran da iya yin ba shi kuma ya muna alkawarin cewa in Allah ya so yarda in ya zo zai samar da aikin yi ga mutane masu bukatu na musamman zai magance yawan irin matsalar da suke fama da shi musamman na yawan bara daki akan titi amma har yau da muke magana da kai ni ban ga wannan canjin ba na yi magana da shi ni da shi na gane cewa wannan tafiyar da ake yi mu masu bukata na musamman ba mu gamsu ba domin idan ka duba yadda ake tafiya har yau yawan mutane masu bukata na musamman karuwa suke akan titi kuma suna kan bara abin takaita abin damuwa wanda suka yi karatu suka gama NCE wanda suka gama digirin wanda suka gama wasu kananan makarantu har yau sun sun taso daga jihohinsu tun da suna bara kan titi muna tunanin wannan ba daidai ba ne ba kuma shine yarjejeniyar da muka yi da shi ba da haka ni a yarima suleiman wanda na zama ina daga cikin ɗaya daga cikin wanda muka yi muka ruwa da suke wurin tabbatar da wannan gwamnatin mu rubuta fatan shugaban kasa takarda akan cewa lalle ta samar da wannan kashi da cikin ɗari idan idan in har gwamnatin tarayya ne bata ba shi daman da zai wakilce mu ba lokaci ya yi da zai fito ya ce mana cewa gwamnatin tarayya bata ba shi dama da zai abin da muka yi magana da shi ba idan kuma gazawan da ka gare shi ne ya kamata ya fito ya ce mana cewa wannan abin da ya tsammaci zai yi ya zartar da gurin cewa ba haka bane wannan shine abin da muke magana a koyaushe. Sauraron korafin Yarima Suleiman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa ya sa wannan shiri garzayawa don jin abin da wanda aka zarga zai ce, wato Abba Isa mai taimaka shugaban ƙasa kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya. Eh to alhamdulillah dai ala kulli hali da farko dai yana wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu wannan ofis shine ma babban godiya da idan ka duba ya babu ofis din hadimi ne na baiwa shugaban kasa kuma ni ba wai fannin ainihin nakasassu ta fannin guragu ko kuma makafi bane shugabanci na yake a'a abin da ya hada da ainihin people with special need masu bukata na musamman kenan abin da ya kama da almajirai da 'yan gudun hijira da marayu da mata wanda mazajensu suka suka rasu da 'yan out of school children duka suna karkashin wannan ofis na ne to kaga daga bada ofis din nan zuwa yanzu wata shida kenan kuma a cikin wata shida nan gaskiya mun ga samu abba isa daga baka daga baka wannan mukamin da ya kai kanka na'am eh nace daga nada ka kan mukamin ba daga ba da ofishin ba ko har da ofishin ma gaba daya yana nufin ka ce wata shida ne a mukami ba shine ofis ba za ka raba mukami da ofis eh, ne za ka eh, mukami ba ma'ana ma'ana ki abba isa ai wani ne da yake kan mukamin zamanin tsohon shugaba ba da aiko eh wanda yake mukamin nan ka duba ai ka san shi ne ba shugaban kasa shawara ne ta fannin people with disability kawai ni kuma people with disability da kuma people with special needs and equal opportunity tsarin da tafiya da tsari da tsari na da nashi din da kake gani daban da ishe yasa kake gani office na din yafi nashi girma to shi yasa hada wannan ba mamaki shi yasa ina zuwa yi wannan ba mamaki shi yasa ake tsammanin da kayi abubuwa da dama waɗanda za su gamsar da duka masu nakasa ko yanzu na gamsar da mutane yaushe ma aka bada ofis din ai kwata kwata wata shida da kuma aikin gwamnati ai process ne ai sannan kuma daga wata shida din nan da kike gani mun yi kokari dama da shugaban kasa ya bayar na cewa a faɗakar da mutane su fahimci cewa a rinka dama da masu bukata na musamman mun riga mun yi nisa wannan saboda already in ka duba mukami ofis ɗin da shugaban kasa din ya bayar din ya riga ya bani dama da cikakken iko ya ce in yi aiki da ma'aikatu in tabbata cewa duk waɗansu abubuwan da za suke su sako masu bukata na musamman a ciki yanzu hakan nan duk mun tafi nisa duk yawanci MDS yanda gaje ga tafi nisa na kuma har in ka zo matakin jiha ya ce in yi aiki da gwamnoni in tabbatar cewa ainihin duk waɗansu ƙudurorinsu da za su rinka yi sun sako masu bukata na musamman yanzu ka duba wannan faɗakarwar da muke yi yawancin gwamnoni duk yawancin kashi biyar da aka ce a baiwa masu bukata na musamman ta fannin aiki sun yi nisa kuma suna yi sun kamata kwanan nan ka duba kamar gwamnan borno professor babagana umar zunzun ya ɗauki mutane goma sha biyar a aiki sannan kuma akwai makarantu wanda yake sun kikiro wannan ma'aikatan to kaga tafiya ne wanda yake ana yi wannan wannan wannan yana cikin abin da eh, irin su abokinka yarima suleiman ke cewa ka gaza ta wannan bangaren na kashi biyar cikin ɗari ɗin nan ba kamar da hankali aka yi ba ba haka bane ban gaza ba ai yanzu hakan nan daga ba ɗauka na aiki a cikin wata shida na ko masu bukata na musamman da suka samu aiki kashi biyar din da ake faɗa din ai ma'aikatan su bara dama a bayar din ai rubuta musu za ka yi ai aikin gwamnati shi process ne za ka rubuta musu ne idan suka zo ɗaukan ma'aikata a aiki sai su ware kashi biyar ma masu bukata na musamman sannan kuma mun samu goyon baya sun ba mu goyon baya waɗansu mun rubuta musu sun bamu goyon baya na cewa duk lokacin da za su ɗauki wannan abinda za su yi rikurutin ma'aikata za su bamu wannan kashi daga kaga wannan babban ci gaba ne sannan kuma idan ka zo ta fannin ainihin kiwon lafiya mun yi alaka da ainihin ma'aikatan na tare da profeso shi pate muna alaka da shi mun yi mitin yawa eh, mun yi mitin da shi akwai kungiyoyi wanda yake sun shigo za a inganta ainihin rayuwar masu bukata na musamman ta hanyar kiwon lafiya wanda mai bukata idan ya je asibiti za a saurare ki kuma zai samu magani kyauta ta hanyar inshora wannan tsare-tsare ne wanda yake ba komai bane za mu fito gidan jaridu mu faɗa da sauransu wanda yake mun yi nisa abba isa abin da ake faɗa irin irin wannan mukamin kamar wato an ka an yi gwagwarmaya ne da kai kai ka tsira ka bar sauran mutane a irin irin abubuwan da kake ma ba su wuce yi mutum ya matsa ma lamba ka ba shi buhun shinkafa ba. A ba haka bane abin da yake faruwa ya ni na gari kan cewa is too early yanzu ka ce za ka yi jojin din wannan ofis ɗina saboda idan ka duba ofis ɗina is connected to 774 na kalgamban shi kujerar mai baiwa bukata mai baiwa shugaban kasa shawara ta hanyar ma ta masu bukata na musamman shi kujerar ne ne a yi kuma ni in ka duba yi wakilci na duka Najeriya ne sun political zone.